san irin rashin mutuncin da nake yi wulakanci da kana yi da no ka ci gaba da yinsa. matata matata ce saboda haka taya taya ni hira ai sauran bayanan ma ba sai an faɗa ana yi za ka yi ka asibiti ko ba ya za ka yi haka za ka yi ta asibiti ko ba za mu kai ta tare da kai Hey, eh, my name is Barao. Barao? Yes. Yalla bai kuka ce ko bani da sana'a. kuma na zo na kama sana'a kuma yanzu ka zo ka ce na koma tofu tun da gabar mara koma tofu sai ne maganin ka kamare ni an mare ki <laughs> wallahi ba zan yadda ba dano dano no to yanzu me abin yi tukuna me matsala naka me problem naka ni abin da nake so kuma yake damuna ka san irin rashin mutuncin da nake yi da buɗe ido kafin na yi da rashin mutunci da buɗe ido da cin mutunci ni fitin ina soja ina soja a barikin mu dama ni kwamanda mu ma ya samu suna in yi rashin mutunci ne yake kira babi na daban to shi sa na zo na ceto yanzu Me ne za Za ka shawarce ni me zan yi ne da no ka kwanta da hankali naka in dai muna da rai kai ma kana da ranka da no ka yi godiya wurin Allah tunda Allah ya sa mu hadu ba dan mu hadu ba da no da yanzu ka mutu ka lalace hayya da no da no wulakanci da kana yi da no ka ci gaba da yinsa mazure bude ido wanda kana yi kana yi rabi ne ka yi full din ya yi da kyau ya yi da kyau ba mutunci da no kai da no ku baba na kai a kira ka ka ci baba later sai an jima kar ka a lokacin da kana so jatau uban nawa wai wai wai wai wai abin da ya isa kenan ha ayya lakanci da kana yi ka ne an gama ba ka yin komai tanu lokacin da baba namu ya mutu fa ya ya ɗauko agunmu duka ya ba mu yanzu ba wasa ba wani kwalo-kwalo ba wani kai da no ka ci gaba da abin da kana yi yanzu kana son ka ce mun duk abin da na ga dama ko me da wanda ka yi san a zuciyanka ya kyau eh. da wanda baka tunanin nashi ba ka yi tunanin shi na rashin mutunci ka ci gaba da yi an gama amma ka dinga kula da rayuwa na nima ko ka samu to karkaji karkaji ka manta da ni karkaji karkaji kuma na ne wa dan uwana ma bare kai bubawa ina jin wannan yaro jabo <coughs> yaro mai kaifin tunani jaguna nan eh? tun da allah ya sa ba mu kyamaka jaguna nan hmm. ya za a yi yadda kake shige-shige lungu-lungu da inda ake shaye-shaye da inda ma ba a shaye-shaye hmm. yaushe za a ce matana ta ɓace jaguna na baka san inda take ba baka da wani labari a wannan al'amari kuma ba wannan ba hmm. jaguna na abin da nake so da kai ka gane da kani har mai gari ba mu kyamarka na ɗaya kenan na biyu inda kake birge ni ba ka ɗauke-ɗauke ma'ana sata don duk inda yaro ikai da shiririta inda bai sata ba da fa sauƙi na biyu na uku ba ka dukan ɗan kowa kaga wa'innan abubuwa da kake a'a ni ba ma taba gani ba hmm, kai alakar ba ce kuma abin da nake so da kai kaji har mai gari yi maka wannan magana ni ma zan maka na san garin nan shige-shigen ka duk inda ake wata shiririta da badala badala kuna kula ka zamanto idan gari an samu wani ja'iri mara tausayi ya shiga gidana hmm. wani lokaci can baya ya ɗauke man kiki shi yasa na ce zan tambaye ka ko ka ji ɗuriya ko labari ya ga kekenka alhamdulillahi <laughs> Allah da iko yi. Ya kake maganan wai wai keke. Shin wai karfe ya ya ya mutum ne? yalla bai na ga keken nan ita nake hawa tana ɗan rage min wasu wahalhalu ya ka in muka gama magana keken sai a dawo kan magana ne malaman alagafa jaguna na kekenka kekenka ne matata matata ce saboda haka tana taya ni hira ai sauran bayanan ma ba sai an faɗa ba ana <laughs> ai kai ɗana ne sosai eh ai ɗana ne liman na'am na ga kekenka alhamdulillah billahi lazi la ina ilaha na gan kakan kikin ka wani lokaci ba cikin banza wallahi tallahi cewa ma ah, ya labe ku yi magana ba ka lalaka shi a a to in shirme iska za ta shiga ta dauki keke ne ko guguwa to za ka ce mutum ne ya dauki keke da na ce ma aljani ne saurara ka ji yaran nan lokacin da yake bayani a ah! zo zanna duk lokacin da yaran nan a'a zai na bai taɓa kai da ka tun a'a ni saurara ka ni dole in zanna ka saurara da nan yaran nan tun da ka ji duk lokacin da yake magana za ka ji magana shi akwai hikima akwai basira akwai ilimi a ciki ai ɗaya bayan ɗaya ya kawo irin wannan bayanan wani mutum ne ya sace yawa ne ta ka eh da ke kallon da ma shakka eh. mutum biyu suka ɗauka ah? kuma wallahi eh, wallahi na'am ke kalima na garin nan ba inda yaje ka san aljihun malamai mm. sai an yi haƙuri masha Allah ya gudana na dai saba baka na saba ba ban ci aji a sha'abar ba fa aji a san abin da za a yi na alheri ana mm. yana wani gida aji yana wani wuri bai fita ba kai kuma mai gari matan ka yauwa yawwa mata na guda biyu ne da da da tabawa da ramma wace ce tabata tabawa aka sace ita ka gaya mu duniya na akwai iska wallahi eh, ina za ka waya akwai iska wallahi eh. Eh, ka eh gyaran Ka kace me ne kace me ke ya ma wai kai zo cigiya ramma kana ganin yaran nan bugun shaho bugun shaho liman ka ne wa yaran nan kallon bugun shaho bugun shaho liman ɗayan mm, maka wata tambaya jira ne bannin mutu ta yaran mutane suka ce ka binne yalla bai kana ganin yaron nan magana na sha faɗi in yi magana fa a auna ta afaki ka gani zagi yayi ko a ji haifi ciki a gane jaguna na hmm. bayan sati biyun nan gaskiya ta samu sauki sai dai jiya ne ciwon ya tashi hmm. yanda ta zo ta ɗauke ta ta kai ta gidan mai gari to magani fa an samu wani likita ne yana zuwa da yana bata magani likita daga asibiti a'a ba daga asibiti ba daga kemis ne yake zuwa yana ba ta magani to me yasa ke mutu to har yanzu shi ma bai sani ba dai amma dai yana da zuwa yana ba ta magani amma shi ma bai san dai abin da ke damun ta ba amma you are very stupid positively guna na ya zaka zage ni to ban taba shin kai banza ya sai ba la ilaha illallah guna na kai hakuri mana excuse me wait ah ko akwai kace yanzu ba ta lafiya ba za ka ba ta magani sai ka samu da ke da sai mutum ka gane abin da yake min kenan kowane lokaci amma dai ka sani ba ni ne likitan ba yanzu ma abin da na faɗa gaskiya ne ko ba za ka kai ko ba ya ka yi haka za ka za mu kai ta tare da kai tare da kai za mu kai useless wallahi fama da shi duk inda muka tafi ka ganin ya biyo ne kawo maganan gaskiya amma kuma sai zan ka sake sai ya gure ka ni ci gaba da aiki Dan bayanai akan masana'antar fina-finai da wake-wake, sababbin fina-finai na faɗakarwa, ilmantarwa da nishaɗantarwa. Ku kasance tare da mu don kallon shirye-shiryen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 kullum kuma a kowane yanayi fatan mu shine mu ga mun wanzar da farin ciki a tsakanin ku al'umma Kanu TV abu namu Salama! Salama! alaikum salam muni nini kace ku eh, ya eh, eh, baba din shin na se ki baka kaya gundi kina sa guda uku ah. Ka da nake sa guda Ka kayan da baba denu kina sa guda uku kika osi ayo kayan you think say zeki pese da ni asiki asawa wallahi ha hasa de lungu lungu de saku saku when the king buga wallahi iya buga ki de si wallahi wetin you go kala uku ne kala uku yes <laughs> okay to shi kenan to shi Ha, kuma ya turo karban kaya? Yes. Yanzu to ina za ka kai kaya? Sai mu neme mana. Za ka nime shi? Eh, sai da jima. Menene? Mm, Waye cije ka? wasan tawa mara wato aljini ya tashi daga sarkin magina ya koma babban kure ke waye kure wata hmm, ta ah. kura to an tashi kuma daga jiwa an koma cizo Allah ya sa abin da ya fi karfin jiba. Eh. Ah, da cizo jiya na daddare ta kawo. Ubanguwa ka jẹun dàbí ọ. Ubanguwa ka jẹun dàbí ọ. Ubanguwa ka jẹun dàbí ọ. Wallahi zan kara mace wallahi zan kara mace. Yawa mama na albarka. Oh. Zugwe. <laughs> Zugwe, Zugwe. Yes. Yes. Kayi kyau pias fiyas. Yes. <laughs> Ka koma ba. Mimi, I don't become a Hausa man. Yi? Yes. Uh, my name is Barao. Barawo. Yes. <laughs> Barawo is thief. Thief? Eh. no, I don't say that. Danjuma. Ina ne ka siya wannan kayan? Na doka siya gidan Baba Delu. ok gidan baba dano shi na eh, baka a ah, muni mun doka a ah, na doka ni ka doka yes ba ruwa na ba hannu na a ciki ni zugwe ah. zugwe ka zo na kada ka yi munafiki da ni zugwe ka zo na ka zo na shi yalla bai sakena kana son ka nuna min cewa na zo gurin nan na ga tuwo tuwo kake kenan ko yalla bai a zuba ma wake da shinkafa ne ba na koshi yo a very stupid ka zama dan tuwo tuwo kenan na hajiya ne dai ta je cefu ne ƙarya ne ina hajiyan ta je kasuwa hajiyan banza hajiyan wafi kar ga magana dan toto ne kai wallahi to yalla bai ku ka cefa ba ni da sana'a kuma na zo na kama sana'a kuma yanzu ka zo ka ce na koma toto tun da gabar dan mara koma toto sai ne maganin ka yes kayan hajiya ne ta je kasuwa zan kama ka in daure ka in zuba ka a mota in kai ka cikin kurkuku na ƙarƙashin ruwa in haɗa ka da kwaɗi ai hajiya ce ta ban min jira ta je kaza hajiyar banza hajiya wafi hajiya banza mata ta ce ba Allah ya tsine maka hajiya banza hajiya wafi ga kana mutumin banza mutumin wafi ai wukar ta zaka idan ban caka miki ba Allah ya tsine shugaban kato da goron kake daukan wuka za ka faɗa da ni da wuka kai ko ka ji kunya idan ban saka miki ba Allah ya tsina ta ka min gani nuna maka cewa ni mace ne amma mai kaman maza ka ta ba a inji ba daga eh. kin mai mai dan mara dan toto mai dan maran banza gashi nan kan wuka ka kasa gashi ka tsaya ka dauki wuka ko kunya baka ce ba ni wuka na what dan maran banza ga ka da mara da kai da ita ajiye min wuka ta ka ajiye min ko sai ranka ya baci ba ni nan caccaka maka nuna maka cewa kai kakin da kake sa a na banza ne idan ban caccaka mu wannan zan bi ka har ofis ka da wuka in caccaka maka Allah sai in caccaka mai kina son ki ga mun cewar babu ta da muke yi na neman mazajen nan mm, masu barna kina ɗaya daga ciki ina ɗaya daga ciki sai me to shikenan kai dan toto in ban ciki kai kana ciki ai dan toto shi ba dan tuwo tuwo bane to dan me shi ba dan toto bane dan ka tunga miji na ne miji miji na ne kika kika ki aure dan dan toto na aure shi ai nawa ne ka toto ma billahi allazi la ilaha illa huwa ina yanka maka hannu ke ban ke ban dauki tsoka daya shine shine shine tsiren a bashi baba tsaya da ka baba tunda kake kowa ne baba tunda kake kowa ne eh shugaban yan bijilante ko to wannan keken da ka ba yaro gashi janna yan sanda ana neman ka keken nan da ka dauka ka ba yaron nan yau za ka gaya musu har da dan sanda da yan sanda ake neman ka in kai mai kato da gora ne yan sanda ne suke neman ka dan ka jin gaya maka ina suka yi <laughs> sun yi can eh okay let me take Eh, Tano! Ah, Zona. Tano. Ya gida. Ba wani maganan gaisuwa ko maganan ba gaisuwa duk ɗaya ne. Me ya faru? Saboda bukata naka yayi kyau shine ka ɗauki kaya naka ka ba abokin gaba nawa. Wannan magana daga ina take? Tano. So ka samu ba mu da hankali ko ba mu da ido da yana ganin komai naka. Me ya faru na ce? me ya faru waye ya gaya maka wannan magana me ya faru obinna illo nawa kayana kayan sawa na ka waye ya gaya maka wannan magana tano tano to yanzu idan ka yi kyau jikin ka yi kyau cikin ka ya fita yayi daidai o shine tano kana so kuma ka mai da mu kamar ba mu saba da mu yi ba tano ko ka ba mu laya ko ka ci laya mu za mu je mu aiki za mu ɓata laya gaba daya shikenan a'a karka ma haka ne algan nabi karka mu asiri sai ka san mu ne ba ku ne ba kama da ni amma ne ki wallahi ba zan yadda ba ka ce in dauka yan ba mu abi na sai ne yanzu ka zo kana mari na abin nan banza abin nan wafi kanin wata ne da za ta shiga na ta bashi ni na zaki eh ni na zaki ba abin na kaya haka ake yi kaya na ba kayan ki ɗauka kiki ki tare shi ya ci ubin ubin nan din ke ban da ke ban da wannan tausayin ki ba wanda ya isa rike mu ina tsohon sojin wani riken huya babu wanda isa rena ya ɓaci hayaƙi nake yadda kika san dakin kasa bureji to duniya ce ta sanyi ki hankali ke barin ga miki labari wata rana bana mantawa a lokacin ina bajibina idan aljanu suka bunkasa suka kin sa akwai dawa a cikin su to in yan daba aljanu suka yo kora ni ne nake kada su yes bari ga miki tun 1849 a germany zan mu da hitler lokacin da zai gudu ni na rika shi gudu ga da aka sanna ki bar ki hankali ba sai muna magana cece baki da ke ki rike min wayar riga ba idan da ta kuma rike mun wayar riga sai ranki ya baci to wallahi sai ka san kama dai na mare ki muna nan da kai sai ka san kama na mare ki na mare ki sai ka san kama rama daga na mare ma daga uwata ce madiga ba ni ba dai madiga ne ce uwata ce madiga kuma tun nan kana na ce me farin ke kenan na maran ma ba ma madiga ba ke ni fa rai ne ke bana manta a tashiyar rai a tashiyar yari na haɗi addanu sun fa guda arba'in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 wanda ya shafi taurari kaniwood tv abu namu haukan ƙarya zaki hauka kuma hauka mana a'a umma hmm. kuma wallahi ba zaura nan ta gidan mai gari eh? ita na gani ke so eh ba zaura nan ta gidan mai gari ita na gani ke so ka ga barawo ka ce asala dai dai dai har minan naumi nace shi dan ice na amdanu sai kuma kasa gudu ba kama hannun yaro Shan for Duwatsu na da zan jefu shaidan suna hannuna. Na ku aika mat Ka dinga bin shi. Na aika mat Gawo.